thank you amma na ji da wa'annan mutane ba su da mutunci tun da aka haihu wannan ga shi yaro har yanzu ya yi yaro wayo amma ba wanda ya ko to ni ma na sama abin da zan ni ba abin nan zan ku ni ya rasa na wulaƙanci ya kuma cin mutunci babban cin mutunci kullum abin nan da shi nake kwana da shi nake ba shi gashi na je na tura na je an tura amma shi duka ke ai da da na gama haihu yanzu zo ba a zato na gani nake ko ba baki ji haba kima da wannan da magana ce wannan to ina zuwa kuma to ina aikawa to amma mu gaskiya ba su kyauta ma. ba duk da dai na san abubuwan da suka faru a baya amma abin da ya riga ya faru ya faru su dai kuma kawai a haɗa ai haƙuri to na ji abin da ya faru wannan ba dan su bane ni kin sani ne mana ni ba na ganin laifin shi ya fi laifin alhaji shi baban shi ne shi nake ne domin shi ana wani abu da aka yi da shi su iyayen nasu da suka ki zuwa ni kawai su nake ganin ne me aka yi musu kin san wannan gaba ta yaya na tijjani da alhaji bashir a tsarin ta kai shekara ashirin da biyar ke ashirin da biyar amma har yanzu wani abu bai wuce a wajen su to mene ne abin duniya duk abin duniya idan aka sa haƙuri a cikin shi mai wucewa ne yanzu ma wani abu ai ya riga ya wuce ya riga ya wuce ne dai a wajen su bai wuce ba ga ma yana da sinannen kuka in gaya ni ya na mu bacci a gidan ita kanta uwa ba samun bacci da a to abin arziki ai ban za ku za ku tambaya shi kuka sani ku za ku tambayi lafiyar mai masu da ya a yi mutum lafiyar inda lafiya an za mu sani tambayi sani da ya shafe mu yi wannan. kuma bai Yawa ki kira shi. dan fi sabilillah an kyauta kenan cikin da aka da aka haifi yaron nan ba wanda ile ko da aka ne to da an haifi da dai sai ka ce wai ko kuke mu tattara dangin mu gaba ɗaya mu zo mu tare a gidan ku ana ta a tambayi ya ta cin abu ne na shari'a ai an kamanta yanzu ba kayan yaro bane muka faro sai an ja lokaci da ya an muku ko ba a yi ba ko ba nawa da haihuwa yaro har ya yi wayo ba to mun dai ta kunya ita ta ba a biya ku hakkin ku ga kayan bebi na an haɗo kuma an kawo ko kuma ba su yi ba magana ku tattaro ku zo ku zo na ai ba su taso ba to a kuma ku kai wani za ku daɗa ɗaya ko biyu wanda ya zama yi dole a kai ya da shi gari ya ni ina tafi ko a lahirawa zai gani ga kayan barka na haka ya za a haka a baki ko yake ma na kanta ban gaya muku ba kuma yi ya ba ko an muku mata ne ba lalle ne in tambaya ba ko da yake dai duk dan musulmi bai wuce Muhammadu ba kun kawo mana ba tunda dai kun kun yanka ai shi kenan a mun mun ka mai kan rago yaro haka dan gata in kuma ga ku samu da Muhammadu muke kira da duk dan musulmi bai wuce Muhammadu ba kan ya hai ya na rigijin an haɗo mai ga shi cikin ta ke mm. da zai rawa mu je da zamu ke zo kuma yanzu mu mu ga kamanninsa wani ko kuma gida yau ko daji Ina ba shi na kawo. Tsaron da hajji. Yau. Ina lafiya lafiya lafiya alhamdulillah wata kama mu ba alhaji daga gidan alhaji bashir mai kyau ni kawo alhaji bashir ce jariri kenan na gurin ku wannan kaya muka kawo na jariri jiddi da kar ku gaya ba mu zo ba wannan da ayyuka ne suka yi mana yawa shine dai kullum muna ta rana yau dai muka ce bari mu zo mu dai kuma ka akan alhaji yanzu gudu kawo lokaci tunda kun samu lokaci suna zuwa zancen jibirin ne kun kwaje mun ce za mu tawo da shi zancen uku uku da bulle da za a yi wa yaro dole dan ko gado kowa ya bar gida gida ya bar kuma da ya gado bari a tsara kayan daga sama ne duk ta kayan jariri ne wannan uban ta ya fito ta ko Allah ya raya mana dan dangi ne dole a yi mai akan arziki rigijin

mu za a tasa mu a zauna lafiya idan yau rufi ya zauna lafiya to nan ba gurin da zai zama ya zauna lafiya don haka ke hada da kayan da yaron aje duk inda za a kai aje ya kamata ya a raba da uwarsa ba hakuri za a yi a rika sanya yanzu yau za mu fara kada ya fito da duk kwana ku zafi ku kai mata ku kai duk inda za a je a kai a aje a kai amma ta ta ba za ta dace shi ba daga nan jini ya dina addu'a kada ku zo zo da ne wani ya da ya tun da har ya haɗu an haifa gumi da su wanda za ne ya yanzu muhammadu ku yanzu ne ita yanzu aka za a koyi abu akan zai sami ya baka a ba ta haƙuri amma dai kina magana ga da yake mun amma yanzu a dole a je a sami ana iya za mu saba yanzu yaron nan ma da و اون تمام اون قضای باهلی و دیگه‌ها muku da zuwa da muku da zuwa ni an ban da ya da zuwa da Lafiya lau. Na lafiya. Ba lafiya. Alhamdulillah. Ya zama lafiya ne? Ya lafiya. wani abu ce ka ce lafiya yanzu ta an da ɗan yake yanzu a jiya Yeah. tun da aka dawo mana da shi hankalin mu ba kwance yake ba mara duniya ku sun ce ba na abin da muka yi na rajin kirki wannan abu ta zauzayi kuma zunubi ne haka ma ya ce idan kai ne. ko ga la da rahim in dai kai cikin zubari Allah zai yafe maka bada kana mutunta uwanka ni na san na zalunce a rayuwar da muka yi da kai kuma Allah ya haɗa mu zumunci da ɓangaren yaya da daban tsaro zai fita ko ba mu ko ba ya damu ba sai ai wannan haihuwar amma da akwai wata sai Allah ya isar da abin da yake nufi akan zuri'a mu ko a nawa sai za ta fita sai aure nufin Allah ne to ka raba hakuri ka zara hakuri don Allah za ka kai hakuri amma ba ka zalunce ko ka kai ka zalunce Allahu akbar in na lahira ya zan yi da zaɓen da na aikata tare da takwa in maka ya kai mun ba ko wanda shirya dan in kara mun wata ba san yanda zan taɓa da ban fadan jahannama ba san Allah dan annabu ka yaje mun jama'a ina ga Allah Allah gare ka ka dubi soyayya da ke tsakanin ni da kai tun ta baya kamar da kowa da kowa da a da tun baya a kwanakin na kwanakin to kawai wannan abu da ya zo ka tabbatar kuma ba a haihuwa ɗan wani ka zo da ba hanyar nan ni ma mutu kai ka haihu to dan tsoro da take tsakanin mu ina so ka ɗauki duk tsoro da take mu kamar da ka ta ga kanta na domin kuwa da ma idan kana son uwa mijin ta yi to tsoro ne za a kasa ta kashi biyu a ɗora magana to duk da Allah ya yi aure da ba. ina da daɗa lalata maka wani ba a yi wata wani dole ne sai yanda ake ciki dai wani ibi tsanani Allah tun da bai kaddara aure tsakanin da kai ba dole mu hakura dama soyayyar nan tamu da muka yi karshen ta kenan wannan soyayyar ta ba ta kwanaki wannan yaro kamar kai ta haife shi ya hakuri dukkanin abin da ya faru a baya don Allah don annabi kuma yana ɗanka kamar shi ya wuce. da na hau kafan zuciya na hau dokin zuciya wanda idan ya dauke ni ban san inda zai aje ni domin inda zai aje ni Allah da kuma san gurin domin a garin nan ba na jin akwai wurin da ya isa yi min abin da aka yi min akan ki kuma zo a kwana kuma sannan a zo a tsara maimaitawa amma ma aiki ta da kullum bin kabarin kishiya da rana. Ka dai hakuri. Ai da ta hakuri duk bai taso ba. wannan al'amari daman sai an cuce ka za a baka hakuri amma ka ɗaya kawai zan kalli wannan al'amari da kika faɗa da cewa duba Allah to dukkan abin da aka kama Allah dole ka san abin da za ka yi to amma hakika ni na san da irin matakin da zan ɗauka domin har na yi alƙawari ya ta zuwa ba ba za ta shayar da ɗan jikar a yau da ba. an yi tunani yar karata ce ana dan kuma jikan ka ji kana wani dole ko ba a haɗa wannan zumunci ba ai har da an hadu kuma ba wanda za mu yi wanda da gani kenan ko a zo a nan ba ta ce ba ta ce ja ko ka Allah ka yi hakuri a kawo zuciya wasan tana amin na suka dan Allah dan annabi mun zo ba ma dan Allah dan Allah ba wani da zai kuma ba kan wannan dire da ba ku da hada duk da inda aka samu ɓacin rai dole ba a ba ne haka a kuma wasu da ke don suna ya ke tafi ke yadda ke muke yanki na cewa yake da ne to ne ne zafi ka ga ta abin da ya tsanani ai maganin ko da annabi ya faɗa to ku la ta garab ta garab kar ka ji duk abin da ya tsanani maganin sa Allah ne duka ba ko ne ya zafi da maganin sa Allah ko Allah da annabi abin da nake son dan Allah da annabi duk ba a duka mai tabakin ne da wannan wannan ma ka kowa an masa amma don Allah na annabi sufyan kai ka akan wannan magana tunda har kun kai akan wannan Allah na annabi ku hakura kuma da ko uwa ga baki ɗaya kuma abin da ya kura an a ni ne na haƙura na kuma yaƙi na amsa laifi na da na yi. Da shi ma Allah da ya haƙura. a to shi ke. To Allah ke to shi da na abu ya faru. Yana da awa a tajirin fatiha. Saboda haka mun gode. Zo Allah zo Allah ba ta zani zan yi wani bayani a nan amma ba na ne da ta kayan maka da hankali inda magana ke ta sarku. Ni dai magana da tsawon yaran nan ki bayar rubuta da da zamuka sai ka yanki da zamuka yanzu yi da yake ne zan ga nan aljanna da na mutu akan wannan tarafi wallahi ba da waɗannan auren waɗannan yara ba wannan kuma rahama ba zan gamu ba rahama ba sai dan ana yi eh na rasulullahi ya tace mu ne na haka sai dai Allah ya mana kuma da mai tafadi kuma yin nawa Allah madaranta Allah kuma ya kirye shi in ya daina in ya mutu kuwa shi da rahama sai dai har hayatan hayatan alalu karɓar biro da takarda ya rubuta kitan kitani in kuwa kisa gafarce mu ba kuma ya rufe shi muka yi mu gyara auren ki da shi dan ni ne munafurcin sai dai ku yafe ni kai ma dole ne ne mu gafara a gaban ki suwai ba dan Allah sai wannan ya zai da ke wani ama ya zai da dan girman rabbul alamin Allah ba ka son kin da na da mutum ba na zo kutu kutu da kai da abu kuma yanzu ka zo kana wani kukan da ba ka dogare ai wannan iya nan a yanzu da za ka yarka mun guduma sai ya irin ba to dukkan abin da ya riga ya faru a baya ya wuce kina ji na ba kina ji na to don haka yanzu za koma gidan miji ba mace da hafizu har kuma in Allah ya da sai kun kai mu kabari sai eh, kuna rayuwarku ade muku albarka ade muku albarka ade muku albarka wai wai wai ai na ku kowa jin dadi eh, eh, eh Allah ba ta ba ana dauka aiki ya da muka yi mu ba ai mana irin wannan ba iyayenmu da mu dan za a mai da yara gidan miji sai ka dana layya layya layyarwa a bante ka ke nake so dan sake na cikin raina ya matan da duk wani abu da zai kawo na sabani tsakanin harshe da hakuri ma sabawa ake yi a zai dai hakuri yawa Allah muku albarka mun ba abin da mu ci a nan sai godiya da wannan aure da yanzu da ake ciki da wani abu ne shi ne da ake kira kai zuwa da san Allah ba da san mutum wallahi kuwa dan da wanda ya san yadda aka tafi kai nuwa ko ganin ta yi ruwa to mun za mu koma ba da ai ba

mana dogon na ka sani a gare ka ba wani sauyi ne mun sallama mai amfani don rayuwar mu ta inda